kamar yadda shugaban kasa a jawabin shi da ya ɗauki mulki ran 29 ga watan mayu da ya wuce ya ce kamata ya a kirkiro ko kuma a matsar da ainihin hedikwata ta rundunar sojoji a maiduguri yadda za a tallafa kuma a taimaka ma wannan hada da ake da ta'addanci to wannan umarni an an anshe shi hannu biyu wannan umarni da aka bada yanzu an aiwatar da shi don haka dukkanmu muna nan maiduguri kuma nan ba da wani ɗan lokaci ba hatta su kansu manyan hafsan hafsoshi za su rika aiki a nan maiduguri abinda nike so mutane su gane musamman waɗanda suka san aikin soja ba wai ana so a nama aikin bane a a taimaka mashi za a yi don haka duk wasu abubuwa da ake bukata a headquarter maimakon a nihin abuja ko wani abu tunda tana nan maiduguri nan da nan za ka ga an taimaka sannan ka san sha'anin soja ko menene ana yi ana ribanyawa baya ga wannan headquarter da take nan maiduguri muna da abin da ake a turanci ake kira alternate headquarter a Yola a jihar Adamawa. Turin ka kamar eh, a kun shirya kenan don kawo ƙarshen wannan ta'addanci da ke faruwa waɗannan shiya? Ai kusan kullun dama cikin wannan shiri muke. Kai da kake zaune nan maiduguri kafi kowa sani nan ya zuwan tabbaci za ku baiwa jama'a cewa a wannan dawowanku garin nan ba zai zama wani matsala ba ga al'umman musamman ma birnin maiduguri garin cewa yawancin jami'an ku a nan cikin gari suke eh ko alama babu wata matsala da za ta jawo sai ma za su haɓaka dangantaka da ke tsakanin sojoji da kuma al'ummar gari ba don komai ba su kansu mutanen gari sun yi imani kuma sun sani da cewar sojoji sun zo nan ne domin su sadaukar da kan akan so a kawo zaman lahiya da ci gaba to kaga ko mutumin da ya kawo ma ɗauki yaushe za a zo ana samun saɓani ko da yake an ce zo mu zauna zo mu bata ai sojoji ko da wani lokaci suna da ka'idojin aiki kuma duk wanda ya kai ga kwaɗin ko kuma yi abin da ba shi kenan ba hukuma za su bincike shi a tuhume shi kuma a zartar mai da hukunci kamar yadda ya kamata sai dai abin da nake so in amfani da wannan dama shine in gaya ma mutane cewar muna nan ne ba don kuma don a taimaka a ga cewar an kawo ƙarshen wannan ta'addanci da ya addabi al'ummar mu gaba ɗaya don haka muna bukata haɗin kai addu'a da kuma duk wani wanda yake da wani bayani da inda waɗannan 'yan ta'adda suke da Allah ya sami jami'an tsaro ya gaya masu wannan an ce hannu ɗaya ba ɗaukar jinka. Ranka da akwai wasu kamar jami'an ku da ayan kwanakin nan sukan bi wasu daga cikin jami'an ku sukan damƙe haka da sauransu wanda ake zaton kamar sojojin bente ne kamar me ke faruwa ne. To yanzu ne nake jin wannan bayani ko da yake na so da ka fayyace ko me kake nihi amma wato duk sanda ya kasance an sami rudani ko kuma abubuwa makamancin haka akwai mutanen da suke suke amfani da wannan dama su cuci al'umma ko su musguna masu ba tare da ka'ida aiki ba a kullum don haka muke da idan ka duba bayan ka akwai wani kanar ga can baya ka gan shi da wani tambari da aka nuna aka ce mp mp su ne 'yan sandan sojoji su aikinsu su ne su tsawata a tabbatar da aikin da soja suke yana kan ka'ida ina aikin soja ji san kwairo in sun shigo cikin birni sun ka tobe kayan mu ija su mu ga ija su su ya mu na kode ja su ya mu na kote su a in sun ka ɗauki bindiga sun shirya fita daji ko ja mu da kayan ko ja mu da kayan ko gobe a ja daga da da da